radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 hausa radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau litinin muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya sai kuma shirye-shiryen nan na ko kun san labarin wasanni da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai da idan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutun daga farkon su har zuwa ƙarshe inda za mu fara da shirin nan na kokun san kokun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau litinin 26 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan zulhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko sun cewa shekaru 174 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan yulin shekara ta 1847 kasar liberia da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga kasar amurka liberia tana bakin tekun atlantika sannan kuma tana makwabtaka da kasashen guinea saliyo da kuma ivory coast yawan mutanen kasar liberia dai ya haura miliyan biyar sannan kuma mafi yawan mazauna kasar liberia dai mabiya addinin gargajiya ne kashi goma sha shida cikin ɗari daga cikin su musulmi ne harshen turanci ne harshen gwamnatin kasar hakanan kuma mazauna kasar liberia bagaken fata ne a shekara ta alif 1822 ne da gwamnatin kasar amurka ta lokacin ta tallafawa wasu bagaken fata na amurka suka dawo afirka so kuma kafa kasar liberia babban birnin kasar da shine morobia an ɗauko wannan suna ne daga sunan shugaban ƙasar amurka na biyar wanda kuma shi ne baiwa ƙasar liberia 'yancin kai wato james maro a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 1847 masu wari ko kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau aka gudanar da sallar juma'a ta farko bayan nasarar jin juhalin musulunci a kasar iran a birnin tehran Aitullah Sayyid Mahmud Talikani shine limamin masallacin juma'a na farko a tehran bayan nasarar jin juhali a kasar kafin haka dai ba a sallar juma'a a birnin domin limamai ba sa da 'yancin faɗar albarkacin bakinsu ko kuma faɗin abin da ya dace a lokacin da suke gudanar da hudubobi na sallar juma'a saboda zalunci na sarakuna waɗanda ba su amincewa malamai su yi hakan amma bayan kafa jamhuriyar musulunci a ƙasar ta iran sallar juma'a ta zama hanya ta haɗin kan al'ummar ƙasar iran da kuma wayar da kansu da ƙarshen masu hariko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan yulin shekara ta 1956 shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir shelan tammi da mashigar ruwa ta suez matsayin mallakin ƙasa kafin haka dai turawan ingila ne suka kame mashigar ruwa ta suez a shekarar ta 1896 lokacin da take mame da kasar mashigar ruwa ta suez dai ta takaita zirga-zirgar jiragen ruwa tsakanin asiya da kuma kasashen yammacin turai sai dai bayan matakin da jamal abdul nasir ya dauka ingila da faransa da kuma isra'ila sun fada wa kasar masar da yaki amma duk da karfin sojan da suke da shi da kuma taron dangin da suka yi wa kasar ta masar sojan kasar ta masar a karkashin jagorancin jamal abdul sun tilasta masu janyewa daga mashigar ta suez daga nan kuma masar ta shimfiɗa ikonta akan mashigar ruwar har zuwa yau masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda To da farko ga muhimman kanansu. babban kwamandan dakarun kare jun jihalin musulunci na kasar iran ya ce amurka tana son haifar da yakin basasa ne a kasar afghanistan lauyoyin sheikh abdul sun zargi gwamna ganduje na kano da yin katsalandan cikin harkokin shari'a da ake masa an tsaurara matakai a filayen jiragen sama na kasar tunisia don hana 'yan majalisar kasar tserewa to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na kasar iran manjo janar hussein salami ya bayyana cewa amurka bayan shekaru ashirin na tsoma baki cikin harkokin cikin gidan afghanistan a halin yanzu tana kokari wajen haifar da yakin basasa a kasar janar salami ya bayyana haka ne a wani biki da aka gudanar don girmama shahidan garin sanandaj babban birnin lardin kurdistan da ke yammacin kasar ta iran inda ya ce bayan waɗannan shekaru na mamaya da cin zarafin al'ummar afghanistan a halin yanzu kuma amurka da take shirin ficewa daga kasar tana ta kokari wajen haifar da fitina da kuma yakin basasa babban kwamandan na dakarun kare juyin halin musuluncin ya kwatanta abin da ke faruwa a afghanistan din da iraki inda ya ce amurkawa sun aikata aika-aika a kasar iraki bayan da suka mamaye ta yana mai cewa shin akwai wani abin alheri da suka bari a kasar yayin da ya koma kan danyen aikin da amurka take aikatawa akan al'ummar yaman kuwa bisa goyon bayan saudiya janar salami ya ce abinda amurka bisa daukin kasar saudiya suka aikata kan al'ummar yaman mabuta tsayin daka da gwagwarmaya waɗanda ba komai suke so ba face rayuwa cikin girma da mutunci shine hana su rayuwa da kuma amfanuwa da ita daga nan sai ya ce ko shakka babu al'ummar yaman din za su sami irin wannan rayuwa mai daɗi da kuma kyau lardin na kurdistan dai ya sarokar da mutane sama da 5,400 da kuma wasu 9,500 waɗanda suka sami raunuka sakamakon yunkurin jin halin musulunci da kuma kalafafan yaƙi da kalafa ƙasar na shekaru takwas. lauyoyi masu kare fitaccen malamin nan na jihar kano da ke arewacin najeriya sheikh abdul jabbar nasiru kabara sun zargi gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje da tsoma baki da kuma yin katsalandan cikin shari'ar da ake yi wa wanda suke wakilta suna masu kiran gwamnan da ya bari shari'a ta yi aikinta a lauyoyin karkashin jagorancin shugabansu barista sale bakaro sun bayyana hakan ne a wata ganawa da suka yi da manema labarai a jiya lahadi don fayyace matsayarsu kan abin da ke gudana a halin yanzu na shari'ar da ake yi wa shehin malamin barista bakaro ya shaida wa manema labaran cewa babban dalilin da ya sanya su neman su a jiya lahadin shine kan irin maganganu masu tada hankali da gwamnan jihar kano yake yi dangane da shari'ar da ke gudana wanda hakan wani riga malam masallaci ne kana kuma barazana da kuma yin karan tsaye ga tafarkin shari'a da ake yi wa wanda suke karewa wato sheikh abdul jabbar nasiru kabara malam bakaro ya yi zargin cewa gwamna gandujan ya kwatanta wanda suke karewan da kungiyoyin nan guda biyu masu da hankali da kuma ayyukan ta'addanci na mai da boko haram wanda ya ce ko shakka babu ko da wasa hakan bai dace ba ya fito daga bakin gwamna a matsayinsa na gwamna kana kuma shugaban harkokin tsaro na jihar har ila barisa bakaro ya ce gwamnan da kansa ya ce shi ya ba da umarnin a tsare shi abdul din a gidan yari a kano wanda ya ce a shari'a ba shi da haƙƙi da kuma hurumin yin hakan wannan aiki ne na kotu wannan kuma ce hakan yana nuni da irin yadda gwamna gandujan yake katsa landan ga harkokin shari'a wanda yake jin tsoron ci gaban hakan zai iya shafar tafarkin shari'ar da ake yi wa wanda suke wakiltan don haka sai kirayi gwamnan da ya guje wa yin hakan sannan kuma ya kirayi 'yan jarida da kungiyar lauyi ta najeriya da kuma kungiyar fararen hula da sanya ido sosai kan yadda ake gudanar da wannan shari'a a ranar juma'a can ce da ta gabata dai wato 16 ga watan yulin jami'an tsaro suka kama shehin malamin da kuma gurfanar da shi a gaban kotu bisa zargin ya zagi da kuma cin zarafin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayansa zargin da shehin malamin ya musanta ana ci gaba da tsare malamin dai har sai zuwa ranar 28 ga watan yulin nan wato jibi kenan inda kotu za ta ci gaba da sauraron karar to masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran rahotanni da suke fitowa daga kasar tunisia suna nuni da cewa an tsaurara matakan tsaro da sanya ido sosai a filayen jiragen saman kasar a yau litinin din nan a kokarin da ake yi na hana 'yan majalisar kasar da aka dakatar da aikin su ficewa daga kasar zuwa waje rahotannin sun ce tun a da safiyar yau din litinin ne da aka tsaurara matakan sanya idon kan filayen jiragen saman na kasar ta tunisia don hana 'yan majalisar kasar da kuma duk wani wanda aka aike masa da sammaci ficewa da kuma gudu daga kasar wannan mataki dai yana zuwa ne bayan da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya sanar da korar firaministan kasar hisham macici da kuma dakatar da ayyukan majalisar kasar shugaban kai da ya dau wannan mataki ne biyo bayan rikicin da ya da kuma munanan zanga-zangogin da suka faru a wasu birane na kasar saboda yadda gwamnatin take mu'amala da cutar nan ta covid-19 da kuma tattalin arziki na kasar halilayo kuma shugaban ya sanar da ɗage rigar kariya ga 'yan majalisar da suke da ita daga gurfanar da su a gaban kotu akwai dai wasu daga cikin 'yan majalisa da kuma wasu jami'ai da 'yan siyasa da ake zargi da aikata wasu laifuffuka da suka hada da almundahana da kuma sauransu da ake ganin cire musu wannan rigar kariyar za ta taimaka wurin shari'ar da za a yi musu ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta palestino hamas ta ja kunnen haramtacciyar ƙasar isra'ila da cewa ci gaba da killace zirin gaza da kuma wa falastinawa da suke zaune a zirin ba zai haifar mata da mai ido ba mai magana da yawon ƙungiyar ta hamas abdullatif alkanoyi ya ce ya bayyana haka ne a wata hira da yi da manema labarai inda ya ce lalle al'ummar gaza ba da su ci gaba da zama da kuma hakurin zama cikin irin wannan yanayi ba lalle da su ci gaba da yin dukkanin abin da da su iya wajen kawo ƙarshen wannan killacewa kakakin na hamas ya ci gaba da cewa al'ummar gaza dai ba da su bari nasarar da suka samu a kan isra'ila a yakin bayanan wacce ta kaddamar a kansu ba ta fara kawai ba za su yi amfani da wannan damar wajen kwato haƙoƙinsu tun dai bayan kawo ƙarshen wannan yaƙi da kuma nasarar da dakarun gwagwarmayan suka samu haramtaccen kasar isra'ila ta kara matsin lamba da kuma killace zirin na gaza da take yi ta sama ta kasa da kuma ta ruwa lamarin da ake gani wato ke ci gaba da sanya al'ummar gaza din cikin mawuyacin hali to masu saurare karshen labaran duniya kenan to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma sai shirin shirye-shiryen suka saura mana inda aminu kyawa zai ya shigo zai fara gabatar da shirinsa na farko wato labarin wasanni labaran wasanni Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shirin da cikin sa mai kawo labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka, nahiyar Asiya da kuma nahiyar Turai wani lokaci ba mu dama. Da fatan ma saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwaryar shirin inda za mu fara nahiyar Afirka inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Kano filas ta yi nasarar doke Abia Warriors da ci ɗaya da babu a wasan da suka buga na mako 35 a gasar Premier ta nigeria a karawar da aka yi a jiya Lahadi. filas ta ci kwallonta ta hannun Kyaftin Rabiu Ali ne a bugun da kai sai mai tsaron gida da hakan ya sa ta hada maki ukun da ake bukata a wasan. Da wannan sakamakon ta hada maki 61 kenan. kuma a matsayin ta uku a teburin kakar bana. Nasarawa United ta casa Sunshine Stars da ci hudu da babu ita ce ta biyu a saman tebur da maki 61. Kungiyar kwallon kafa ta Imba wadda ta yi nasara a gida kan Mountains of Fire da ci biyu da daya ita ma tana da maki 61 kuma ta hudu a kan tebur kan teburin kakar bana. Har yanzu dai Akwa United ce ta ɗaya da maki 67 bayan ta doke jigawa Golden Stars da ci uku da babu. To ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka buga a mako na 35 na gasar Premier League ta Najeriya a jiya Lahadi. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta yamba International ta make Mountain of Fire and Miracles da ci biyu da ɗaya. Sai Rivers United inda ta zira ƙwallaye biyu a ragar Ifeanyi Uba har aka tashi wasan ta iya fancewa ba. Akwa United ta jijjiga jigawa secondary da ci uku da babu. yayin da plateau united da lobby stars suka yi kunnen doki babu ci nasarawa united ta lallasa sunshine star da ci hudu da babu yayin da warriors ta ci toys daya da babu sai kuma Heartland da Kada City inda suka tashi kunnen doki babu wanda ya ci wani yayin da Adamawa United da Enugu Rangers International suka tashi kunnen doki daya da daya. Katsina United ta doke da Kadda da ci biyu da babu har ya kara wasan ita wannan kungiyar kwadar kafa da kadda ta kasa fanshe cin da katsanin united ta mata to bari mu gangara kasar burundi inda ku cewa kasar burundi ta fi sahun kasar kenya wajen kaiwa matakin kusa da na karshe wato semi final a gasar kwallon kafa cin kofin kalubale na kakefa na 'yan kasar shekaru 23 da aka yi bugawa a birnin bahirdar na kasar ethiopia su ne kulob ɗin farko da suka fara wuce matakin rukuni-rukuni banda da ta yi nasara a kan kasar jibuti da ci uku da babu da suka yi nasara a kan kasar sudan ta kudu da ci biyu da babu da hakan ya sa suka daga tuta a rukunin c yar wasan kwallon kafa ta kasar zambia barbara banda ta kafa tarihi in ta zamo 'yar afirka ta farko da ci kwallaye uku a wasa daya da suka buga a cigaba da wasannin olympics da ake bi a birnin tokyo na kasar japan sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar kamaru jebrel zabo da ya kama aiki ranar 18 ta watan yulin da ya gabata ya nuna cewa babban burinsa shine ga ya ɗauki kofi a gasar kwallon kafa ta mata cin kofin nahiyar afirka idan ana iya tunawa ya kasance mataimakin kocin ƙungiyar kwallon kafa ta mata 'yan kasa da shekaru 20 a kasar. yanzu kuma bari mu leƙa yankin asiya yan wasan kwallon raga na kasar iran sun samu nasara kan su na kasar venezuela a karawarsu karo na biyu da suka yi a wasannin olympics da ake gudanarwa a kasar japan inda aka tashi wasan uku da babu wanda wasan farko da suka buga sun yi nasara a kan poland da ci uku da biyu ƙungiyar kwallon raga ta kasar iran tana rukunin a ne tare da kasashen japan venezuela italiya kanada da kuma poland Iran ta samu sakamako mafi rauni a tarihin wasannin Olympics da ta taba halarta bayan da aka cire Mir Hashimi Hussaini a wasan taekwondo a gasar Olympics da ake yi inda abokin karawarsa da Hehuli ɗan ƙasar Koriya ta kudu ya doke shi da maki 30 shi kuma yana da maki 21 inda aka waje da shi ba tare da ya samu lambar yabo ko da guda ɗaya ba. 'Yar wasan tseren kwale-kwale na kasar Iran Nazanin Malaye ta kai matakin kusa da gaba na ƙarshe a wasannin olympics da ake gudanarwa a bangaren tsakanin kwale-kwale kuma tana rukuni ɗaya ne da ƙasashen mexico new zealand switzerland namibia da kuma ƙasar china a ranar juma'a ce aka buɗe gasar wasannin olympics ba tare da 'yan kallo ba bayan kwashe shekara guda ana jira bayan da aka dakatar da gudanar da wannan wasan har shekara ɗaya wanda an sa amfana da shi ne tun a shekarar ta gabata ta 2020 amma saboda yaɗuwar cutar coronavirus ta zama cewa an ɗage wasar sai zuwa wannan lokaci ko kuma ake gudanarwa a halin yanzu a gasar kwallon cin kofin premier na ƙasar iran kuwa mako na 29 a jiya lahadi an buga wasanni da aka zaɓi ƙungiyoyin ƙwallon kafa da 'yan wasa da suka fifice a wannan gasar inda aka zaɓi ƙungiyar ƙwallon kafa ta police da istiklal da kuma pekan a matsayin waɗanda suka fi kuma daga cikinsu aka zaɓi wasu 'yan wasa biyu da su wakilce su yayin da sauran ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda biyu kuma aka zaɓi mutum ɗaiɗai a cikinsu yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta fesfari ita ce ke kan gaba da a saman tebur da maki 64 sai kuma sefahan da maki 62 yayin da istiklal kuma ke yi mata da maki 56 a matsayin ta uku. to yanzu kuma bari mu shirin da nahiyar turai da za ku ci cewa amurka ta sha kashi a kwallon kwando a karon farko tun shekara ta da hudu tawagar kwallon kwandon amurka ta sha kashi a hannun faransa a gasar olympics da suka fafata a jiya lahadi a birnin tokyo faransa ta yi nasara ne da ci 83 amurka na da shida kuma karon farko da amurka ta yi rashin nasara a wasannin tun a shekara ta 2004 kuma kawai na shidda a tarihin gasar faransa ta taɓa kunyata amurka a karawar kuta final a kofin duniya a gasar kwallon kwando a shekara ta 2019 a koda yaushe kasar amurka kowa ke fatan dokewa a wasannin kwallon kwando wadda ta ci karawa 138 aka doke ta fafatawa shida a gumurzun olympics kafin gasar olympics alamu sun nuna cewa kasar amurka ba taka rawar a zo a gani ba bayan ta sha kashi a wasan sada zumunta guda biyu da suka yi ciki har da wani ta buga da Najeriya. Ƙungiyar kwallon kafa ta Rangers ta doke Real a wasan sada zumunta da suka buga a Glasgow. Real Madrid ta yi rashin nasara a gidan Rangers da ci biyu da ɗaya a wasan sada zumunta da suka buga a filin wasa na Ibrox. Ƙungiyar Spaniya ce ta fara cin kwallo ta hannun Regro. Daga baya, Rangers ta farke ta hannun Fashion Sakala. Sannan Kadrick Iten ya ƙara ta biyu. Wannan shine wasa na uku na sada zumunta da Real Madrid ta yi a ta take yi na tunkarar kakar bana da za a fara a cikin watan Agusta mai kamawa. Rangers din rashin Steven Garrett ita ce ta lashe kofin Super Scotland a kakar da ta wuce kuma ba a doke ta ba a karawa 38 da ta yi a wasannin. Kuma saurare da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan a duk wanda suka taimaka shirya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo kamar haka wato www.tv1.ng a huta lafiya. To labarin wasanni ke na kuka saurara Aminu kar da ya kai nisa don kuwa shirin na gaba ma kai da gabatar shirin kiɗa-kiɗan Iraniyawa. Kide kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide kiden iraniyawa shiri ne wanda a cin same ka muku kide kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu zai ta muku muhammad isfani ne a cikin waƙar da ya mana ai saurare lafiya ای کاروان من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیک یا روزنم من پهلوان عالمم من تیغ یا روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز زنم باز هوایی نیستم تا تیهوی جان ها برم من قای قربتم کیوانگ بانگ بر زنم کیوانگ بانگ بر زنم To an gaishe ka Muhammad Isfahani a cikin wannan waƙar gabatar mana da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar waƙar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa ha shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng من دزد شب رو نیستم da masu saurari da kuma kawakashin ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah zuwa an jima a shirinmu na dare inda zamu sake kasancewa tare da ku to ma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka kasance tare da ku a cikin shirin ni Muhammad Awal Bauchi nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh